بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha uku ko sha hudu ban dai saboda sha uku sha hudu sha hudu ga watan biyar a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya idan ba manta ba a wancan lokaci mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin daidai cikin wannan sura mai albarka suratul shijri yau kuma za mu tashi farkon aya ta hamsin da ɗaya wannan kuma shi ne darasinmu na uku a cikin sura shi ne ma ce ba'ada sun ma ba'ada an zakara ko ba'ada an zukira wasu masirai ahalin nari wa ahalin janna bayan an ambaci siffar makomar yan wuta da makomar yan aljanna a abin da ya wuce baya wa ma yuraddibu anil uda da irin abin da zai iya nesanta mutum dan kare shi ga wuta din wa ma yuraddibu da irin abin da zai fadaitar da mutum wajen neman makoma ta biyu din ita ce aljanna amara ta'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da zai biyo baya Allah ya umarci manzon sa ne tsira da abin su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa an yi wajihan nas ya fuskanci mutane gadan gadan wa yukhbirahum an rabbihim ya ba su labarin abin da ya wuce baya dangane da abin da ubangijin su ke saukar masa li yazida tarbibu fi talbiyati da'awatihi dan ya zanto an ƙara faɗaitar da mutane wajen an ka kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabdilu an mukhalafatihi dan kuma a ƙara tsoratar da su da firgitar da su dangane da saba manzon Allah fa kana sai Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم التي ونبئهم كباس الأباري سو متاني عن ضيف إبراهيم دنجني دباكين النبي إبراهيم عليه السلام إذا أنت ضيف ana nufin bako daya wani lokacin kuma ana nufin baki da yawa tunda an ce zaifi ibrahim sai aka ce izzafalu wannan ya nuna jam'i ne kenan هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين yake المكرمين والذي نأتني صاحب النأت ko kuma al-man'ut shine zaid ibrahim wannan yana nake dan kalmar bai, ana amfani da ita wajen jami'i ba su labari an zaid ibrahim dangane da bakin annabi ibrahim alaihi salam wa hum malaika sune wani adadi na mala'iku da suka zo gare shi mala yace isra ashara aw ashara aw salasa minhum jibril an yi sabani dangane da adadin waɗannan mala'iku waɗansu suka ce su sha biyu ne waɗansu suka ce su goma ne waɗansu malamai suka ce su uku ne a cikin su dai akwai mala'ika jibril dangane da fayyace adadin su uku ko goma ko sha biyu ba abin da ya inganta daga bakin manzon Allah wajen tantance adadin su Allah ya ambace shi da sigar jami'i lalle wani adadi ne na mala'iku amma su nawa babu wanda ya sani sai Allah iz dakalu alayhi lokacin da suka fita gare shi annabi ibrahim fa qalu salaman suka da shi salaman ai hadha allah suka faɗa masa wannan zance ai nusallimu domin salaman wanda yake yayi aiki a cikin sa ana kaddara shi ne nusallimu alayka salaman ana annabi ibrahim alayhi salam shi kuma sai ya faɗa yace inna minkum wajidun lalle mu minkum dangane da ku wajiduna a firgita muke a tsorata muke ji annabi Ibrahim alaihi salam ana haka aka saka ta ba tare da an yi bayanin ya mayar musu da martani wajen sallama ko bai bayar ba amma da suratul hud da suratul zariyat duk sun ba da labarin shi ma ya mayar da martani wajen sallama izdaqalu alaihi fa qalu salama qala salam a can wurin qaumun munkarun an gane ko ma'ana lalle ya mayar da martani wajen sallama da suka ce salama shi kuma sai ce salam to shi da anan wurin ibnu qayyim ke cewa sallamar annabi ibrahim alaihi salam ta fitika sama da sallamar su da mala'iku suka yi maka domin su izda kalu alaihi fa qalu salaman shine muka ce ko dai muqaddara shi sallamna alayka salaman ko muqaddara shi nusallimu alayka salaman wato muqaddara masa fi'li madi ko fi'li mubarak shi kuma yadda ya da masari Allah ce qala salamun to kaga salamun dinnan wato khabar ne mubtada din ana kaddara shi ai amri salamun alaikum sha'ani salamun alaikum saboda haka su sun yi amfani da jumla fi'iliya sallamna alayka salaman ko nusallimu alayka salaman shi kuma yayi amfani da jumla ismiya amri salamun an gane ko sha'ani salamun alaikum wanda jumla ismiya tana da karfin ma'ana sama da jumla fi'iliya wato kenan yi karamci gore da gaske wato ya tafi daga ka'idar da Allah ya ce a manzon sallallahu alaihi wasallam wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha to me annabi Ibrahim yayi rudduha yayi ko kuma ahsana minha ahsana minha dan kan sallama ta fita tunda shi jumla ismiya ce wanda take nuna lizuntuwar sallama gare su yana roƙa musu sallama ta zanto aminci ya zanto hali ne na dindindin a gare su amma su sallama su suka yi ko ba haka take ba qala inna minkum majnun yace lalle mun firgita mun tsoro dangane da ku anan haka aka faɗa a wurin fa aujasa minhum khifa qalu la takhaf ko wa aujasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut zuwa karshen abin da ayoyi suka faɗa da al-khawfu da al-wajlu al-wajlu dukkan su dai ma'anar su ɗaya da alwajal idan anke ce wajil mutumin da tsoro amma alwajal da fatihul jim din ya zanto tsoro din an gane ku wato wannan ke nuna a ce jin tsoro jaizi ne ga annabawa suna iya jin tsoro ina fata musu firgita ko jin tsoro wannan baya muru muru'a ta musu amma jin tsoro irin na abokanan adawa tare da cewa kayi tanar da ya kamata wannan shine aka ce wato kamar kuce daga dan adam idan an siffanta shi amma jin tsoron ga al'adan zai iya cutar da kai jin tsoron fadawa wuta jin tsoron fadawa rami jin tsoron gamuwa da naman dabi wannan jaizun hatta alal abiya har da annabawa wanda kuma wannan ke nuna a ce duk yadda suka kai da matsayi da martaba da daraja da mabibita cikin bayan Allah wannan bai sa sun yi kafada da kafada da ubangiji ba har yanzu suna nan a matsayin su na bayi Allah din shine Allah tallin tal guda ɗaya bai da mutum tare ina fata mu qala inna minkum mujidun yace ni kan na furgita na tsorata dangane da ku sai suka ce me qalu la tawjal suka ce da shi la tawjal karka firgita inna nubashiruka bi gulamin alim mun zo ne dan mu maka bishara bi gulamin da wani yaro alim wanda yake masani mai ilimi da Allah zai basa a can cikin su tuhur qalu la tafas inna ursilna ila wa min wato a can wurin wato da suka ce da shi la tafam sai suka ce inna ursilna ila qaumin lut an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lut nan mun yadi zango ne a wajen su kadai zamu matarsa lokacin tana tsaye Allah ke fa basharraha bi ishaq sai muka mata bishara da cewa za ta samu da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bayan ishaq kuma za ta samu jika shine yaqub alaihi salam wato ishaq din shine uba ga annabi yaqub alaihi salam tun ma kafin ka samu dan har an fara maka bishara da jika in ban da masalin komai mai iko akan komai waye zai yi maka wannan sai Allah ya tsare masalin kowa da komai komai iko akan kowa da subhanahu wa ta'ala to kenan gulamin aliyim da ke cikin nan gurin shine san aka bayyana sunan sa fa bashirnaha bi ishaq an gane ku amma gulamin halim da ke cikin suratu wasafati safa والزاجيات وزرا شنو النبي اسماعيل عليه السلام Allah ya siffanta Ishaq da cewa gulamul alim ya siffanta annabi Isma'il da cewa gulamul halim an fahimta ko wato shi wancan an ce mai ilimi wannan kuma an ce mai juriya mai hakuri mai jajircewa ba wai dan shi wancan ilimi kadai yake gare shi ba da juriya ba kuma shi wancan juriya kadai yake da ita ba da ilimi ba kowanne daga cikin su gulamul alim ne kuma gulamul alim din ne kowanne alimun halim ne sai dai siffa ta juriya ta yi rinjaye akan annabi isma'il sama da annabi ishaq kamar yadda siffa ta ilimi ta yi rinjaye akan annabi ishaq alaihi salam sama da siffa ta mai sama da annabi isma'il alaihi ina fata kun fahimta da haka dai lalle gulamul alim shine annabi ishaq gulamul alim shine annabi isma'il alaihi salam amma za ga wasu ban tafsiri suna rinjayar da gulamun halim cewa shine annabi ishaq an fahimta ku kuma sukan kawo kristoci na isra'iliyya don tabbatar da wannan to wannan yahuda ne suke kokarin sanya wannan kissar da kuma fada ta ba dan komai ba dan ya kasance yaban da ke cikin gulaman halim ba annabi isma'il ne ya same shi ba ballantana manzon Allah ya yi tunkaho ne tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam tsakan annabi isma'il ne ba kan annabi ishaq ba sai suke so su baiwa ishaqa wato siffar da ke kan gurin kamar yadda ma wannan tashi isma'il bai da komai su kuma gaba daya dama bani isra'ilawa zuriyar gidan yaqub ne kuma shi dan ishaq ne ma'ana su suke da wannan matsayin gaba daya manzon Allah bai da komai ina fata kun fahimta to amma tataccen zance shine gulamun ali annabi ishaq gulamun halim annabi isma'il alaihi salam Allahumma wato suka ce biki inna da bashiruka bi gulamin alim za mu maka bishara da ɗa wanda yake alim masa akan ce gulam a larabci ana nufin yaro jariri sannan akan ce gulam da mutumin da yake dab da balaga irin ɗan shekara ka hudu ko sha hudu da rabi sannan wani lokacin akan ce gulam ana nufin matashi maji karfi ko da ya zama baligi babban mutum dai shekara ashirin da biyar shekara talatin da ana ce masa gulam a larabci an gane ku yasa Safwan ibn Mu'attil wanda aka zargi shi cewa yayi fasikanci da Aisha munafikai suka yaɗa zantan an samu waɗansu ma cikin musulmai sun tofa albarkacin bakin su irin su Hassan bin Sabit lokacin da Safwan ibn Mu'attil ya gamu da shi sai ya zare ta kofi shi ya dumfari wato Hassan bin Sabit yana cewa da shi talaqqa babat sayfi minni fa innani gulamun idza hujitu lakum shahid yace karɓi tsinin takobi daga wuri na domin ni barde ne idan an razarar da ni ba mawaki ba mahallin shahid fa inna ni gulamun A gaya ba jariri bane ba lokacin kai mu ji tu lastu bi jahil wato ni ba mawaki ne ba ala kulli hal gulam mabudin jaye abinda aka fa amfani da shi istimal a cikin larabci yaro gari amma har da kuma lokacin akan ce masa gulam suka ce inna nubshiruka bi ghulamin alim da mu saba shara da da wanda yake masani a can gurin kofa bai sarna hadi ishaq wa min wara'i ishaq yau sai Allah ya قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فلم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالين قال sai annabi ibrahim yake da su abashirtumuni yanzu za ku yi mun bishara ala amma al kibaru tare cewa girma ya tafe ni na manyanta na tsufa duk da haka za ku yi mun bishara cewa wai zan samu da fa fi mutu bashirun to da me kuke mun bishara me zan samu mace ko namiji daya ko tagwaye ko yan uku ma'ana yayi wannan su'al na istifham dan yana mamakin girman kudurar ubangiji ba wai dan yana inkarin cewa hakan ba zai iya yiwa ba kamar yadda ita ma matarsa ta yi ta ce a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'di sayfa inna hadha la shay'un ajib malaiku suka ce a ata ajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidun majid haka annabi zakariya ma yayi lokacin da aka masa bishara da dan yace anna yakun li gudamu wa qad balagha min al-kibr wa imra'ati akhir haka ma na namare mu da aka masa bishara za a baka da yace anna anna yakun li gudamu ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا يا يا zan samu da a nan gudun duk ba wai suna inkarin cewa hakan ba za ta yi ba a'a mamakin girman kudurin ubangiji ne yanzu haka za ta faru ko lallai Allah na da girman kudura abashartumuni ala amma na kibar fa bi wasu bashirun da me za ku yi bashara qalu sai suka ce basharnaka bil haqqi muna maka bashara da labari wanda yake na gaskiya domin wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye zuwa gare ka fala kun min al-qanitin kada ka kasance cikin masu bai tsammani kar ka ɗauka dan ka tsufa ka yi ta kwafta yanzu ka yanzu ba kai babu hakki kala shi kuma sai yake wa man yakala min rahmat rabbih yo wane ne zai bai tsammani daga rahmar ubangijinsa illa dhalun in ba ba ba bi fatihi nun wa man yaqanatu ita ce qira'a ta jumhur a wata qira'a wa qira'a bi kasriha wa man yaqanatu akan ce kanata yaqanatu wato ala wazni fataha yaftahu akan ce kuma wato wato babin fata ya fito kenan ala wazan fa'ala ya fa'alu kenan akan ce kuma kana tsaye kan su sai zan to wazan fa'ala ya fa'il babi ne kenan daraba yadrib jamil jiddan wato ko da ka fada cikin larabci kai wa man yaqnatu min rahmat rabbih wa ne ne zai kai tsammani daga rahmar ubangijinsa illa dallun in ba ba tuba ai al kafirun wato kafirin fa hadha yadullu ala anna ta'addub ibrahim alaihi salam wannan na nuna mana cewa mamakin da annabi ibrahim ya rinka yi kana bi itibar al'adati min wujudi waladin min shaykhin wa ajuz wato yana yin mamakin ne dan saboda al'ada ta gudana cewa yana da wahala samuwar da daga tsoho wanda ya tsufa da kuma dattijuwar mace dole kudura in ba dan kudurar ubangiji ba ba wai kudura ce yake yi wa al'adabin ba ولذلك قال ومن يقنط من رحمة ربه ده haka shi da kansa yake ومن يقنط من رحمة ربه ba mai dai bai tsammani daga rahmar ubangijin sa illa dalun sai halakaku ai al waɗanda wadanda suka kauce wa tariqal ma'rifa hayya ta ilimi fala ya'rifuna ta'at rahmatillahi ta'ala wa san yalwar rahmar ubangiji ba falamma alima annahum jadduna sa'alahum an sabil muji yayin da ya samu gamsuwa cewa lallai da gaske ne waɗannan mala'iku ne abinda suka faɗa masa cewa zai samu haihuwa gaske ne wahayi ne na Allah to kuma sai ya ƙara tambayar su dangane da sababin zuwan su shin banda bishara da suka yi masa shin za su je wani wuri yace da su قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوح إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قد قدرنا إنها لمن الغابرين قال سيدنا النبي إبراهيم عليه السلام يكيد شوف ما خطبكم منين لا بارنكم إذا أنت الخطب أنا لكم الشأن حكم الخبر ما شأنكم menene al'amarinku me labarinku ina za ku daga nan gudu ayyuhal mursalun ya ku waɗannan jakadu ya ku waɗannan manzanni qalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin lalle mu an turo mu zuwa ga waɗansu mutane mabarnata masu ijrami a ban kasa ai kafirina waɗanda suke kafirai ai qaumu lutin wato mutanen annabi lutu alaihi salam da mu an turo mu da mu je mu halaka illa annabi lutin sai dai iyalan annabi lutsu ne halakar ba za ta shafa ba inna lamunajjuhum ajma'in lalle mu za mu tsayar da su gaba daya bi imanihim saboda imanin su illa mar'atuhum sai fa matarsa ita kan ba za ta tsira ba qaddarna innaha la min mun kaddara cewa lalle ita tana cikin za su yi saura cikin azaba ai fil azab kenan akan ce a cikin harshen larabci idan abu yayi a ce ma'ana sauran abu min kenan daga cikin qaddarna min mun kaddara cewa lalle tana cikin wanda za su yi saura cikin azaba da wannan ne suka ce ya halatta a yi al-istisna ba'da al-istisna don ubangiji ta ala ce illa ala lut inna lamunajjuhum ajma'in ta kuma ce illa mar'ata gaba ɗaya an turo mu ne ila kaumin mujrimin zuwa ga mutane mabarnata sai aka ce illa ala lut kaga an togato mutanen annabi lut alaihi salam daga mai iyalan gidansa daga sauran jama'a an yi togace su sai kuma aka ce illa mar'ata ita kuma sai aka togace ta daga cikin iyalansa wato al istisna u ba'd al istisna zikir ya halatta yin wannan a larabci tun daga cikin qur'ani ya tabbatar da shi da akwai malaman lokacin da suke ta ba a yi dan an yi ma'ana ta lalace tun da qur'ani tabbatar ya nuna lalle ma'ana ta lafiyayya dan qur'ani baya tabbatar da ma'ana sai lafiyayya a gane ku sai Allah ya tabbata فلما جاء آل المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون to a sun riga sun abin da za su yi tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam yanzu kuma sun ci gaba da tafiya wajen annabi Lut alaihi salam ila Allah ja'a ala lut al-mursalun yayin da manzanni suka je wa iyalan annabi Lut alaihi salam kana sai ki annabi Lut yake da su innakum qawmun munkarun ko mutane ne wanda ba mu san su ba idan an ce munkar ma'ana wanda ba a san shi ba a larabci akan ce haka nan mutumin da ba san shi ko ɗabi'ar da ba sani ba da haka mummuna ake ake ce masa munkari domin ba kawo abu ne a cikin mujtawul islami a taron musulmi aikin sako bako ne ba san gari bane an gane ko da haka ake ce masa suna munkari qaumun munkarun mutanen da ba sani ba ga kifiyar ma'arifa ke don akwai ma'arifa akwai ne na kira na kira ba sanannen abu ba ma'arifa kuma shine sanannen abu da haka sanannen abu sai a ce masa al-ma'ruf da ko an riga an wanda ba san shi ko sai a ce masa al-munkar innakum qaumun munkarun ma'ana ban san ku ba qalu sai suka ce da shi bal bi inaka bima kanu fihi yamtarun mun zo maka ne da abinda mutanen ka suke shakka game da shi yamtarun ma'ana suke shakka wa huwa al-azab shine azab dan duk lokacin da annabi Musa alaihi salam yayi musu wa'azi ya razana da su azabar ubangiji sai su kare ta dan saboda suna ganin azaba ba za ta fice su wa atainaka bil haqqi mun zo maka da gaskiya ay bil amri al mutayakkan wato mun zo muka da al'amari tabbatacce wanda yake yankacce babu shakka wa inna la sadiqun kuma lalle mu masu gaskiya ne domin ba ma furci sai da umarnin Allah mu da kake to daga nan فعصر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون كنت في فقصر بأهلك كتفد إيالك a cikin wani yanki na dare, ma'ana ka umarce su su kwace kayan su cikin duhun dare su bar gari ku yi hijira wadda bi adbara sai kuma sai ka bi su a baya dan da ka'idar shugabanci na musulunci idan ana tafiya cikin ayari talakawa suke yin gaba shugaba na tsayawa a baya haka manzon Allah yake ko da an fita yaki duk sauran sai su gaba kuma yana daga baya dan saboda ko dabbar ka za ta kasa sai manzon Allah ya ba ta lifi ko wani zai ya baya da lafiya sai manzon Allah ya tallafa masa yana da karshen baya sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ita ce sunnar annaba dan da ka annabi Lut an ce gashi ya fita da sa fa asri bi ahlik sai su yi gaba bi kisa in min al-layl a cikin wani yanki na dare wa tabi adbarahum kuma tafi a bayan su ai imti khalfahum ka bi bayan su dan ka tabbatar kowa daga cikin gidanka ya tsira ba wanda ya ragowa ballan sana azabar da za ta tafi azzalimai shi ma ta zo ta tafi haka malaman tafsiri suka ce annabi Musa yayi lokacin da ya fita daga cikin Misra zai tafi can Filistin ki da mutanen sa har zuwa lokacin da suka je Jafar sun suna gaba shi yana biye da su wato wannan ke nuna shugaba ana son ya zama mai adalci mai tausayin talakawan wala yantafid minkum ahadun kadai daga cikin ku yayi waiwaye idan kun fita daga gari li Allah ya azima ma yanzilu bihim dan kare ga girman abin da zai sauka kan waɗannan mutane na azab wamdu haythu tu'marun ku tafi inda aka umarce ku cewa ku tafi wa huwa sham ne kasar sham fakara sai annabi lutu alaihi salam ya fita huwa wa bintahu shi da ƴaƴansa guda biyu mata falam yakhruju min qaryatihi illa huwa bidahu mala yace ba wanda ya fita daga alƙaryar sai shi da ƴaƴansa guda biyu mata wa tawallahu lahum al-ardh ubangiji ta'ala ya nannaɗe musu kasa fi waqtihi a wannan lokaci hatta naga har ya samu tsira wa wasala ila ibrahim ya samu saduwa zuwa ga annabi ibrahim alaihi wa duk cikin gidansa ba wanda ya fita daga shi sai ɗayansa guda biyu mata ba nasi ne na alqur'ani ko hadisin manzon Allah bai haka ba alqur'ani ya fita ban a cewa lalle ya fita da iyalinsa shi ko lafazin alu a larabce idan an ce ala ibrahim ko alu lut an gane ko yana da fadin ma'anar da zai kunshi kai da magoya bayanka idan shugaba ne kai kai da al'ummar kasarka idan shugaba ne kai dan Allah ce wala kad jaa ala fir'auna nuzur ala fir'aun anan gurin sai ana nufin mutanen gidansa kadai ana nufin dukkan mutanen kasarsa wanda ke karkashin ikon da haka lafazin ala ya shafe su to kuma kan yi amfani da al wani lokacin ana nufin iyalin gidan to idan an ce iyalin gida ko da mutum ita kadai ta dauki kalmar al ko kalmar ah ballantana kuma inda yaya ballantana kuma inda jikoki to kaga idan an ce alu fulan iyalin gidan wani kalma ce a jumlace ba ma iya sanin adadin su sai in yayi mana bayani da a ce adadin iyalin ka nawa sai ya faɗa adadin ki da kanka amma dan mun ce iyali kadai baya iya tantance mana adadi to anan sai Allah ya ce iyalan gidan annabi Lut kalmar iyali din nan ba ta iya fayyace mana adadi sai in mun samu wani nassi da ya zo ya faɗi adadin su cewa biyar ne shida ne bakwai ne biyu ne uku ne sai mu faɗa in ba mu samu nasi ba sai mu yi shiru a jumlace lalle an samar da annabi lutu shi da iyalan gidansa in ban da matarsa ita kan ba samu ba an gane ku dan saboda haka a nan gurin maganar maganar da waɗansu malaman tafsiri suke wanda ita jayi a shek abubakar mahmud gumi Allah jikansa da gafara yau mai sa a nan gurin cewa ƴaƴan sabi ne waɗansu kuma suna faɗin wani akan wanda ba wannan ba duk dai adadi da za a faɗa na ƴaƴa ko na mata wato ko na adadin waɗanda suka tsira tare da shi ba dai nafsi ne tabbatacce yankakke daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a iyakacin mai cikin wallahu a'lam dan saboda haka dai ya fada shi da iyalinsa Allah ya ce wudu haitu tumurun ku tafi wato inda aka yi muku umarnin tafiya wato shine can sha wato inda da dama galibi annaba suke yi hijira annabi Ibrahim ba kin yi hijira lokacin da ya fito daga daga Iraki Allah ya ce wannan dai nahu lutan ila al-ardh allati baraka fiha lil alamin wa habla lahu ishaqa wa nakratan wa lil zuwa Allah وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء بضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون الله يقول وقضينا إليه ذلك الأمر في مكي وهي ولن الأمر menene al'amarin na dabir haula'i lalle karshen waɗannan mutane na ka da ka kira su da an kira ka ba maqtu'un yankakke ne za a halakar da su za a dammara su musbihi da lokacin da suka shiga lokacin asuba ma'ana ana masa cewa yanzu mu iyalin ka sun tafi cikin dare to muna tabbatar muka cewa da asbahin farko azaba za su zo mutane da haka aka ce fa asr bi ahlika bi kitabin min al-layl wa tabi adbara wa la yastir minkum ahad wa mdu haythu tumurun qadaina wato mun yi wahayi kamar da ana cewa qada al-arfi aka cewa mun yi umarni akan ce kaza kuma wato an zartar haka Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ma'ana amara rabbuka ko naffaza rabbuka ko auka rabbuka alla ta'budu illa iyyahu duk da mai kafa sarati yayi cikin sunan kan wa ja'a ahadul madinati yastabshiru sai mutanen wannan gari suka zo wajen annabi Lutu alaihi salam sun ga yayi baki yastabshirun suna masu bishara suna masu farin ciki ga baki an yi an yi bakin samari a gari wannan gari shine madinatu sadum wadan suka ce tazum biddal wadan suna fassara ta tazum bizzal wa hum qawmun lut ne mutanen annabi lut alaihi salam lamma ukhbiru anna fil bayti lut anna fil bayti lut wa uh, uh, fi menene fil bayti في البيت لوطا مرض اللسان فزي يؤتي في البيت بس في بيت لوط مرض اللسان زي زنتو ان ان tana aiki ne a wajen murdan shine ismu anna hisanan kuma wato ainihin na sa sai da fi lut kuma kabarin amma ba fil lut ba kila rubutun ah, kuskuren rubutu ne ko kuskuren bugu ukhbiru an ba labari anna fi baiti lut lalle a gidan annabi lut murdan akwai waɗansu samari kisanan kyawawa baki an yi murd dan ina na al'amrat idan an ce al'amrat saurayi mataji wanda ko gashi ɗaya bai fara fitowa a fuskarsa ba saboda ji da kuruciya da yarinta Da haka sai suka zo wannan gida ya tabsuruna suna masu farin ciki da da da da cewa ga an yi bakin sa qala sai annabi zo ce da su inna haula ya dhaifi waɗannan fa da kuke ji da gani bakina ne fala tasbahun kada ku kunyata ni a gaban bakina wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokarsa wala tukhzun kar ku yi mun fallasa bi tasdikum iyyahu ta yadda za ku je ku nuface su bi fi'il al ku za ku aikata alfata bihim da su wato yana muku faɗa kenan an fahimta ku to daga nan fa قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يحمرون فأخذتهم الصيحة مشركين وجعلنا حاليا سافلها وأمطرنا عليهم وأمطرنا عليهم حجارة من da yake da su wanda kullaha ku tsoraci Allah wala ta ku zo ne karku kunya tani da baki na qalu su sai suka ce da shi awalam nan haka ana alami shin ba mu hana ka kira sarfa kare yin baki ba na zo mu da bakin da tunda dai ai dama mun ce in baka so mu yi ta'addanci ga bakin da kai baki ba mu hana ka ba karban bakuncin kowa mun ce kirka kar karban bakuncin kowa a garin nan in ko kake tsoron bakon to sai mun je mun yi abin da muke so zamu yi kala annabi alaihi salam da su haula ibnati ayyana nan aini matan domin matsayin matan gari a wurin annabin zamanin su alfarmar akan su kuma uba ko da uba an gane ku wato kamar ba wai yana nufin na cikin banati yana su ko ko matan garin gaba ga mata nan yawa Eh, wato in kuntum da in har wato kuna son za ku aikata wani abu ai ma turiduna abinda kuke so ku aiwata min qada'i shahawa na an ka bukatar sha'awar ku fa tazawwaju da to ku aure su mana ba sai kun zake wani miji dan ku ba Allah madaukaki ce la amruka ina rantsuwa da rayuwarka yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar ka faro labari kafin ka je karshe wanda kake faɗa labarin sai ka dakatar da labarin kai masa rantsuwa akan labarin da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina rantsuwa da rayuwarka innahum lafi sakratihim innahum lalle mutanen annabi Nuhu alaihi salam lafi sakratihim a cikin wato magajinsu ya amahuna suna masu kimawa kwarai da gaske a cikin magajinsu da makancewar zukatansu na san aikata wannan alfasha ta namiji ya zake wa namiji dan uwansa sun riga sun makance sun bebance ba sa jin kiran da annabi zai ce musu in ba haka ba gashi ya fara gabatar musu da kawa wata kullaha wala takfuru ku yi kaza ku yi kaza ha wala ibanati in kun kuntum fa'ilin ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza duk da irin wannan da ya kamata su amsa amma ba su amsa shine Allah ke rantsuwa innahum lafi sakaratu ya mutu lafazan al'amru asalin sa al'umru ne al'umru da yawa ainun din damma amma idan an tashi rantsuwa ko kuma an yi izafa dinsa to akan yi wa ainun din fata wato ba za a ce ba la umruka sai dai a ce la amruka inda al-idafa in ko ba idafa akai ba an kawo shi al-umru kadai to sai a yi wa ainun din damma ina fara kun fahimta amma dan su laraba ba sa bambanta sai su faɗo wancan sai su wancan amma dai abin da yake shahara wanda galibi malaman lugha suka rinjaye kamar da ibnu asiri an bata cikin garibul shine cewa idan an yi idafa sa sai a fatihul idan ko ba a yi idafa din ka ba durrida an idafa sai ya kasance an yi dammul ayn Allah ce da Amurka innahum lafi sakaratihi ya mahud wannan na nuna babban matsayi da girma a wurin Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da har Allah ke yin rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون التي فأخذتهم الصيحة المشركين الصيحة آواجه sai wata irin tsawa ta danki mutanen annabi lutu mushrikina akan ce mushrikina ana nufin wahum suna masu shiga lokacin hudowar rana idan an ce musbihina wahum dakhiluna waqta subhi ina fata an fahimta idan an ce mutum ya wato mushrikina ma'ana daidai lokacin da rana ke budowa musbihina daidai lokacin da wato ainihin asubahi take eh na da ke wani o kana nufin karhin da malami kawai kawai shi kake son karanta la amruka khitabun lin nabi sallallahu alaihi wa sallam da Allah ce la amruka magana ce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta tabbata gare shi ai wa hayatuka wato ina rantsuwa da rayuwarka mala ce fi durrul mansur ya zo cikin littafin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'zur bi shaykh jalaluddin suyuti na jalaluddin suyuti yace akhraja ibn mardawayhi عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هلك الله بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم قال لأمرك إنهم لفي سكرتهم يامهون أي يترددون yace ibnu mardawayhi ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah Allah ta kare da gare shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma halafa Allah bi hayati ahadin Allah bai taɓa yin rantsuwa da rayuwar wani mutum ba illa bi hayati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata gare shi kala yace da shi la amruka ina zantuwa da rayuwarka an bai da to wannan hadisi ya jalal din tuzi ya riga ya fita ya ce ibnu murdawahi ya rawaito shi ibnu murdawahi dai daga cikin manyan malaman tafsiri ne yana da tafsiri wanda yake bil ma'thur sai littafin sa galibi mafqud ne ko da yake an samu wani bangare a cikin sa inda malamai da shi da ibnu abi hatim zamu ga ibnu kasir yana yawan ruwaitowa daga gare su in yazo karkashin fassaran aya sai ce akhraj ibnu abi hatim ko akhraj ibnu murdawi dukkan su manyan malamai ne wanda suke da littattafai na tafsiri wanda suka kawo hadisai da manganan sahabbai suka fassara waɗansu ayoyin alqur'ani da su an fahimta ko to littattafan su sun bata waɗansu ba idan an same su ba amma shi ibn abi hatim an sami kaso mai yawa cikin sa dalibai suna ta aiki akan sa a ummul qura university a birnin makka duk wani dalibi da yazo zai makka yawanci sai dauki wani adadi na hadisan ciki sai ya tahrijin ya fito da su wannan yazo ya fito da su wannan yazo ya fito da su yanzu an samu wajen sifili bakwai ko takwas kamar yadda mutum kuma ya bani labari wallahu a'lam wannan hadisi gaskiya ban samu sunan indo ba kuma tabbatar da ingancin da kwalitin ingancin sai da darasi daga bayan Allah ya kai mu ya Allah ce fa akhadatu mutahatu mushrikin sai tsawa ta danke su mushriki na wato ainihin suna masu shiga lokacin hudowar rana ke fa da Allah aliyaha ta fil haq sai muka sanya saman wannan gari ya zanto kasa Da an rafa'a jibril ila sama sai da malaika jibril ya dauki wannan gari zuwa ga sama wa asqataha maqlubatan lil ardi sannan ya kifar da garin yana mai jirkito da shi sama ta koma kasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijil muka yi musu wato ainihin ruwan waɗansu irin duwatsu min sijil na konannen block ko kuma wato birgi ko tubali wanda yake an kona shi ai tsinin tubika bin nari wato wani irin bulo ko kuma wato ainihin tubali da aka kona shi da wuta ga zafin wuta ta tare da shi irin sa muka rubuto musu daga sama a cikin suratul hud yace wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mamdudin musawwamatan inda rabbik anan wa amtarna alaihim hijaratan kan alaiha nan alaihim domin a nuna gaba ɗaya aka rugurguza su su da garin ba wanda azaba ta kyale an gane ko tallatin إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإن على بسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين Allah ce inna fi zalika lallai cikin abin da aka ambata na halakar da mutanen annabi Lutu alaihi salam da ayatin akwai ayoyi lil mutawassimin da mutanen da suke ɗaukan izina in sun kalla wato al mutawassimin al mutawassimin allazina yahkumuna bi shay'i bin nazari ila sima waɗanda in sun ga alama sai su fassara daga sima ne akan ce sima ana nufin alama Allah ce sima hum fi wujuhihim min asr sujud as-sima ba tare da alhamza a ƙarshe ba ko a ce as-sima'u da alhamza a ƙarshe ko ne aka faɗa a larabci yayi sai da alqur'ani bai kawo as-sima'u mai alhamza din ba ya kawo mara alhamza ne sima hum fi wujuhihim min asr sujud an fahimta ko fala arafahum bi simahum wa la ta'rifannahum ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa duk ya kawo su ba tare da alhamza ba amma in ka kawo mai alhamza din a larabcin ka ne da gobe ba aya ba yayi to shi ma ita ce alama to idan an ce almutawassimin wato wanda suke kallon alamar abu sai su ba shi fasara suna da daukan izina da sun ga mutum ya canza suka ce wani ran ya faɗi da sun ga mutum cikin mutum ya ce wani ya samu samu kenan da sun ga suna lura da alamomi wajen fasara mai yanayi wajen daukar izina to sune almutawaddimina da haka malaman tafsiri wadansu ce almu'tabirina wadansu ce almutaammilina wadansu ce annazirina duk dai ma'ana tana komawa daya masu daukar izina dukkan wanda ya dai da aka ragarga da garin aka halakar da mutanen to ya san abin da suke ba abin kirki bane inda abin kirki ne Allah ba zai musa shine inna fi zalika al-ayat lil mutawallimin to duk mai hankali kenan sai ya ga ya ne sanci aiki irin nasu dan kada fushin da Allah ya da su shi ma ya fada akan sa ma ajilan wa in ma ajilan tawama ma kusa ko an an gane ku wato kaga mummunan aiki ne a ce da namiji ya je wa namiji dan uwansa wannan ba karamin mummuna dan ya fita ma daga cikin tsari na dabbobi ko a dabbobi ba duka suke yin haka ba sai mafi kaskancin dabba take yin haka ko a dabba ba ba kowace dabba ce za ga wai namijin dabbar ya zakewa wa namijin dabbar ba sai dabbar da a cikin dabbobi ita sahun baya to ballan sanan kuma a ce bil adam yasa kar kai mamaki idan a cikin alqur'ani Allah ya ce waɗansu mutane dabbobi sun fi su la ta kar an'ami bal hum adal ma'ana saboda abin da suka yi ma ko dabbobi ma suna kazan da yanzu kaga kenan sun fi dabbobi lalace Allah ya sani inna fi zalika laayatin lil mutawassimin wa innaha la bi sabilin muqim wa innaha lallai ita wannan alqarya ta mutanen annabi lut la bi sabilin ai tana kan hanya muqim wato sananniyar hanya ai sariki sariki quraish ila sham wato hanyar quraishawa da suke bi zuwa kasar sham lam kandari wato alqarya tana nan bata gama rushewa ba afala ya tajruna bihim kin ba za su dauki izina da su ba har yanzu wannan birane na annabi lutu idan ka je za ga kasar alamar kasar wurin cewa lalle an yi lugudan wuta ga mutanen da ke wannan akwai alamar garin har yanzu a tarihi an gane ku ila labbi sabilun mutum akan hanya mukimin wanda suke mikakkiyar hanya ko sananniyar hanya ko kafaffiyar hanya garin har yanzu yana nan shawa suna bi a da a hanyar su ta kasa da kayan kasuwancin su daga jazirul arabiya zuwa kasar sha akan hanya ta zuwa da dawowa duk nan suke bi inna fi zalika la ayatan lil mu'minin lalle a cikin haka akwai aya kwakwara da mummunai ai kullu amana billahi wa saddaqa al-anbiya wa rusul dukkan wanda ya imani da Allah ya gaskata annabawa da manzanni arafa anna zalika inna ma lintikami lillahi min al-juhali li ajli mukhalafatihim wato zai gane cewa azaban nan da aka saukarwa da waɗannan mutane domin Allah ya dauki fansa akan su dan sun kafirce masa li ajli على حوادث العالم amma irin wanda ba su yi imani ba in sun kalli irin wannan azaba da aka yi wa mutanen wannan gari kawai sukan ɗauki abin ne a matsayin hawadisul alam sun haɗurra da suke faruwa na yau da gobe a rayuwa kamar mutum ya haɗarin mota daga nan zuwa Kaduna ko haɗarin jirgin sama ko meye da sauran sai sai ai ma natural disaster ne gaba daya wato gurbatan yanayi ne al'amura ne da sai ya kawo su ma'ana ba kaddara ce ta ubangiji ba ba wai Allah ya yi nufin ya azabce su bane sai su fassara abin da da tafsiri irin nasu tafsiri mati wato tafsiri na waɗanda ba su imani da gaibi ba na kawai waɗanda suka yi imani da abin da ido ke gani hannu ya taba kunne ya sautinsa ko ido ya ga launin almadiyuna kenan daga cikin mutane waɗanda suke materialist kawai abin da ido ke gani ko hannu ya taba suka yi imani da shi amma ba su ba wara a shahadati alamun yusamma alamul ghaib a bayan abin da ido ke gani akwai wata duniyar daban da ake kira alamul ghaib wanda babu wanda ya san abin da ke cikin alamul ghaib kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala to da haka kace inna fi zalika la ayatan lil mu'minin mu'minin suke dauka yanzu amma kafirai ba ruwan su suka dauka hawadith al alam ne wa husulu al al qiranat al kawkabiyya wato kamar wadansu tauraro aka ci karo da wani tauraro ko wata halitta ta ci karo da wani tauraro ko wani iska ya taso ya girgiza wani abu wal ittisalat al falakiyya kin karanta taurari a sararin samaniya ne kawo haka da sauran dai kafarci irin nasu wa laqad jama'a Allahu al ayat Allah yace inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin a karan farko ya kawo tartigal jami'i bi itibari ta'addudi ma qassa dan saboda zamu lura ba kissa ɗaya bace ba ababan da ya bada kissa din yaki da dubu min hadisi lut wa zayf ibrahim wa ta'arrud qaum lut lahum wa ma kana min ihlakihim wa qalb al madaini ala man fiha wa imtar al hijarati ala man ghaba anha an gane ku saboda kissar taki da dubu dan ga labarin annabi lutu alaihi salam ga bakin annabi ibrahim alaihi salam ga yadda da wannan baki suka zo mutanen annabi lutu suka je za su far musu ga kuma yadda aka halakar da su ga yadda aka jirkita da ran sama a ƙasa ga kuma yadda aka musu ruwan duwatsu kaga ababai ne kowanne ki kadai aya da aka ce inna fi zalika la ayatin a kawo shi a sida ta ne jam'i lil mutawassimina wa wahada thaniyan haka ne ubangiji ta'ala kuma sai ya kadaita aya din a karo na biyu bayan da ya kawo ta a jam'i yanzu kuma sai ya kadaita ta wa wahada hasaniyan bi itibari wahadati qaryati qaumi lut saboda idan mun lura gari ɗaya da abin ya faru to kuma aya ta zama ɗaya kenan amma in mun lura da fasali filla filla na abin da ya faru a cikin garin to kuma ayoyin suna da yawa المشار إليها بقوله وإنها لفي سبيل مقيم القرية أيتي إذا أكل إشارة زوا قريت سوى وإنها لفي سبيل مقيم المين الظالمين قرية تكفي وجن ألا دوني وجن al'aika a larabce hiya ghaizatu shajar da dukkan wata gona ko kuma gandu da aka kewaye wanda itace ne kawai a ciki bi qurbul madina kamar irin dajin gwamnati nan da ake yi da daga daji an kewaye shi barkali da itace babu komai a ciki shine ake cewa aika a larabce to mutanen annabi shaibu alaihi salam wato mutanen birnin madina an ambace su ashabu madiyan an ambace ashabul aika ashabu madayin dan sunan garin kenan madayana ashabun aika dan saboda wannan daji na da yake dab da garin wanda kafin ka shiga garin ga wani daji babba wanda yake cike da wato ainihin itace manya manya shi yasa duk sunan da aka kira su ko ashabul aika ko ah, ashabul wadayan yayi Allah ya ce wa in kana ashabul aika lalle yadda sha'ani yake kana ashabul aikati zalimin ashabul aika mutanen annabi shu'aib alaihi salam sun kasance azzalimai fan taqamna minhum dan haka sai muka dauki fansa akan su ta hanyar halakar da su da dammara su wa innahuma labi imamun mubin wa innahuma lalle waɗannan birane guda biyu birnin madaina na mutanen annabi shu'aib da birnin mutanen annabi lut labi imamun dukkan waɗannan birane suna kan hanya imam ana nufin tariq mubin wanda yake mabayyani ai wadih hanya mabayyaniya a fala ta tadaruna bihim kin ba ku daukar izina da su ya ahla makka ya ku mutanen makka wa yaktadi bikum ghayrukum ta yadda wani zai zo ya koyi da ku in kun dauki izina ma'ana tun da kuna wucewa ta waɗannan garuruka akan hanyar ku zuwa can dan kasuwanci ai ya kamata ku dauki izina dangane da halakarwa da Allah ya muku dan lafiya ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مخلصين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الله يقول ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين للي أصحاب الحجر وتمتنا النبي صالح عليه السلام wato sun karyata almursalina manzanni da aka kallo musu domin shi lafazin alhijr din anan cikin wannan aya yana nufin madainu salih wato birni ko garurukan mutanen annabi salihu alaihi wasallam shi ne ake kira da suna alhijr anan cikin wannan aya ولقد كذب اصحاب المثل المرسلين lalle mutanen annabi salihu alaihi salam sun kare ta manzanni da aka turo musu kare ta manzo ɗaya aka turo musu amma an ce manzanni saboda kare ta manzo ɗaya kamar kare ta dukkan sauran manzanni wa atainahum ayatina mun ba su ayar mu ta musamman ita ce naka wato taguwa wanda ita ce mujura annabi sallallahu alaihi wasallam fa kanu anha murdiyin cikin ayoyin da muka ba su da akwai taguwa amma sun suka kasance murdina masu kawar da kai an ha barin ita wannan aya la yatafakkaruna fiha ba sa daukar izina da ita ba sa tunani game da ita wa kanu yanhituna min al-jibali buyutan aminin wa kanu sun kasance yanhituna min al-jibali suna buhu da duwatsu buyutan dan su gidaje aminina zanto sun amuntu daga zafin rana sun amintu daga ruwan sama sun amintu daga hari da abokan adawa na samu kaga mutane ne masu karfi a madadin su yi gini na bulo da bulo a dauko su minti yana a dauko yafi a nan gurin su dutse kawai za su yi samu su dinka hudawa kawai sai a fitar da fasalin gida ga dakuna ga dakin karban baki ga ban daki ga kishin kawai a cikin ruwa nan ba wani rufi ba kai ka san lai karfi ne ka ka ce samu da lazina jawo sakar ruwa ka da gidan samudu ka san magana ba jabu sakar bilwa wato sun hukku da duwatsu wato abin da shine kanunin hiduna min da bu in Allah ya cewa wa wa bawwa'akum bil ardi nuna min suhuliha qusuran wa tanhituna al jibala buyuta fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin Allah ya zaunar da ku a cikin kasa wannan kasa da ya zaunar da ku a ciki duwatsun kuna huda da ku ga dama ko amintu daga komai duk wannan ni'ima ce ta ubangiji dan haka ku tuna neman Allah akan ku kar ku yi fasadi a banka shine ku kamin sunan ibada ku tuna amin fa akhadhatkum musayhatu musbihin kuma sai azaba ta same su a lokacin asuba shine musbihin ma'ana suna masu shiga lokacin asuba fa ma aghna anhum ma kanu yaksubun bai wadatar da su komai ba irin abin da suka kasance suna tarawa na dukiya ko na ƴaƴa ko na nuna ita duk ba abin da ya wadatar da su waɗannan kirtoci duk mun bi su a gurguje dan kalmi mai mai saboda galibin su mun ambace su cikin suratul shu'ara lokacin da muka fasara ta ko mun ambace su cikin suratu hud lokacin da muka fasara shi yasa anan gurin sai muke bin su a takaice ba tare da mai da hankali wajen kawo istihadi da ragowar ayoyin da suke da alaka da su ba tunda wani abu ne da ya riga ya gabata ina fata an fahimta maimai a cikin alkur'ani mai girma dan saboda a karewa ɗan adam wa'azi da tazkiri sunatarwa da faɗakarwa kuma idan a can a cikin doguwar kisa an kyale wani wuri sai nan muna zuwa ƙara faɗin ko kuma in ya an ambaci ababai da yawa a can a nan sai a maimaita wanne ne dai ya fi girman wa'azi a ciki kaga a can gudun kesar ya ce mata kaza sun ce mata kaza ya ce kaza sun ce kaza duk da cewa wa'azi ne wannan amma ka gane da karshe da su ji abin da yake mai faru shine kaza yasa anan kawai sai Allah yake take taurin azaba mun ce kaza sai aka musu azaba mun ce kaza sai sai aka dammara kawai dammara ba ake amma ba dan komai ba saboda dukkan wani mai girman kai mai jiddi da kai ya tafawa fuskar sulhu ya tabbatar cewa ba zai ga ubangiji ba Allah madaukakin sarki yana wa dan adam ne amma dan adam baya gagara فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم التي وما خلق السماوات والأرض دقيب مهل السماء دكسابا وما بينهما دائر أبن دكي سكان نهل السو ما سشابا بند جنا تذكر جرما كو لوني كو أبيكم كو تهلتا بمهل السماء إلا بالحق سيدو هو تهكما دمرنا جرما قدرم dan mu nuna girman ilimin mu ai bi haqqina dan muna da haƙƙin yin haka dan muka yi fa man talabahu min ghayrina dukkan waɗannan al'amura idan mutum yana da bukata a sama ko kasa sai ya neme ka a wurin wani wanda ba Allah ba fa nan yaji da ba zai taɓa cin nasarar bukata wa inna sa'ata la'afiya kuma lalle kiyama mai zuwa ce dan haka fasfahi safhal jamil fasfah ka kawar da kai ya kai wannan annabi mai girma as-safhal jamil kawar da kai wanda yake kyakkyawa ai a'arzu anhum i'radan la a bihi kawar da kai gabanin kafare irin kawar da kan da babu rafi a cikin sa wala tu'ajjil bil intiqam minhum karka gaggawa daukar fansa a kansu wa amilhum mu'amalata as-safuh al-halim in mutu mu'amala mu'amala ta mutumin da yake mai juriya mai kawar da kai mai yakana li yazhara al domin li yazhara al-khalqu الحسن ليظهر الخلق الحسن domin kyakkyawar ɗabi'a ta bayyana wal afu da afwa wa safu da rangwame game da kai a cikin ɗabi'unka da maganganun ka wajen mu'amalar su wa inna sa'ata al-atiya lalle kiyama zan anan gurin suka ce inna sa'ata al asalin la cikin ana kiranta lamul muzahalaka حقها أن تكون في الخبر لكنها زهلكت إلى المبتدا آه في المبتدا لكنها زهلكت إلى الخبر أصلا أنت أفرقون ذلك الجزوة لساءة آتية amma da inda ta zo sai mata kun sai ta ture ta daga shiga cikin mubtada sai ta to ita kanta ta zo ne dan tauhidi ita ma in ta zo dan tauhidi to ita inna laha haqqus sadara tana da haƙƙi na ta zama a farkon jumla kama da lamu da haka sai ta nuna wa lamun kun karfi ta nuna tura ta wurin abinda wannan ke nuna wa shine abu guda biyu na farko zuwan kiyama din na biyu me yasa har aka yi tauhidi game da zuwanta lalle akwai wanda suka tsare zuwanta dan haka aka buƙaci tauhidi dan da ka'ida ta ilimin balaga suka ce la yu'akkadul kalam illa li ba a karba balance sai ga wanda yake yi inkari ko wanda yake anzaltahu manzilatal munkir ka saukar da shi masaukar mai inkari to shi ne za ka yi wa tauhidi ba ka ba ka ta inkari wa inna sa'ata al-atiya fasfah as-saf al-jamil shi ne as ala rabbi wato shi ne juye kuma sun kauni to amma ba hakan ake nufi ba ana nufin ka gani kai kamar ba ka gani ba idan an muna na maka manzon Allah ma'ana ya zama mai juriya idan an cutar da shi kar ma ya kaddar kai ya kalle ka ballantana shi zai rama da haka anan gurin abin da ake nufi rihin ramko shekul islam ibn taymiya yace an ce da manzon Allah fasfahi safhal jamil kuma an ce da shi fasbir sabran jamila kuma an ce da jamila da asabu din da asabaru da kuma alhajr kowanne an siffanta shi da jamil to da mene fasalan sa yace fasfahi safhal jamil asafhul jamil mutum ya cutar da kai kana da ikon zaka rama amma sai ka kawar da kai kuma da ka kawar da kai sai baka je ka ba da labari domin in ka ce ga abin da wane mun ga abin da wane mun kai astaghfu amma ba jamil ba inda kaya ne na faɗa sama الصبر الجميل الصبر الجميل حين صبر بلا شكوى كركي هقولي فنانك بكما كان تهجي alhajrul jamil shine ba tare da mayar da martani ba kar ka kaura cewa mutum kai masa hijira sannan kuma da nufin kai ma zaka zo ka rama cutar da ya maka bai zama hajrul jamil ke yasa Allah madaukakin sarki baya umarnin annabi sai da abin da yake ne kololuwa wajen karamci da halin alasan barka da haka manzon Allah ya tabi an tunda alqur'ani mai girma da aka tambaye Aisha me nan dabi'un su suke karanta qur'ani kana kulukul qur'an dabi'un su shine alqur'ani mai girma yasa Allah ya ce wa innaka ala kulukun aziz lalle kai kana kan wato ainihin dabi'u waɗanda suke mai babban hisab al-jamil waɗansu malamai suka ce an shafi aya an shafi ta da ayar da suke magana kan jihadi domin yanzu ba maganar kawar da kai tunda an saukar da ayar jihadi waɗansu malamai suka ce a'a ba dukanta ne aka shafe ba cewa a yi haƙuri kar a yaƙi kafirai wannan an shafe shi da dukkan ayoyin da suka yi suke magana kan jihadi tabbas domin ayoyin jihadi sun sauka a madina wannan aya da muke karanta ta tana cikin sura ce makiyya don sura hijir makiyya amma yin haƙuri ga kafiran da ba a kai matakin yakar su ba yin haƙuri wajen isar musu da da'awa yin haƙuri idan suna izgili kana wa'azi duk wannan har yanzu hukuncin sanan ba a shafe ina fata an fahimta da haka in za ka yi wa'azi dole sai an maka izgiri sai an maka kage sai an faɗa ma ba daidai ba sai kuma an zage ka sai an ci mutuncinka in za ka yi wa'azi sai ka yi wa'azinka ka faɗi ayoyi da hadisai da ka dogara da su idan an yi zagi kirkara ma zagi wanda yake zagi abin da ya iya kenan suka kyale sai ya yi kai kuma kana da abin da ka iya banda zagi shine qur'ani shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne fasal musamman da ni dalati inna rabbaka huwal al alim lalle ubangiji ka shine al khallaq wato ainihin mai yawan halitta al alim sannan kuma masal ibn kasar ce karkashin wannan akwai ba da labarin cewa za a rayar da dan adam bayan mutuwa yake domin ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan sufofi wajen tabbatar da farfadar dan adam bayan rayuwa. أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض من cikin karshen suratu yasin da yake bala wa huwa al-khallaqul alim nan ma sai sai inna rabbaka huwa al-khallaqul alim أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم سيتي بلى وهو الخلاق الأليم لما قم إن ربك هو الخلاق الأليم معناه آية da ta tattara wannan alkhallaqu da alim kamar tana tabbatar da cewa ne tabbas ko shakka babu ubangiji subhanahu wa ta'ala zai farko da dan adam bayan mutuwa tallafi ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما مكت ونزعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك balan da suna ba zai zuru da yawa wajen fassara wannan aya amma mafi shaharar zance guda biyu wala qad ataina ka sab'an min al-masani haqiqa mun baka sab'an waɗansu guda bakwai min al cikin abin da ake yawan karanta shi wal qur'an al azim ko mun baka alqur'ani mai girma zancen farko sai suka ce sab'an min al masani wato ana nufin suratul fatiha domin sab'a aya ya kunshi ayoyi ne guda uku an gane ko sab'an min al masani mun baka wata sura mai kunshi da ayoyi guda bakwai min al masani wal qur'an al azim sannan mun baka al qur'ani mai girma waɗansu kuma suka fassara sab'an min al masani cewa su ne surorin nan guda bakwai mafiya tsawo cikin al qur'ani suratul baqara suratu ali imran suratu nisa al-ma'ida al-an'am al-a'raf da kuma suratu yunus wato as-sab'u tiwari atainaka sab'an min al-masani hakika mun baka surorun nan guda bakwai min al-masani daga cikin al-qur'ani wal qur'an al-azim kuma baka qur'ani ne sa'ilin nan al kuma dai suna daga cikin sunayen al in mun dauki wannan tafsirin amma dai abin da yake mafi inganci sab'ul masani suratul fatiha don hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu sa'id ibn al-mu'alla Allah ya kare ta a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo masallaci da ya shigo cikin masallaci sai ya kiraye ni lokacin ina cikin sallah sai ban ansa ba ya sake kira na ban ansa ba har sai da ne sallama sannan sai na zo sai manzo Allah ce me yasa baka ansa ba ke ina cikin sallah yake baka ji ba Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu tajibu lillahi walirrasuli sada afu lima yuhibbu ko an sawa Allah ko an sawa manzon Allah idza da'akum lima ba baka ji wannan ba manzon Allah ya zargi ki dan da bai ansa ba duk yana cikin sallah gashi manzon Allah yake rayi sallallahu alaihi wasallam sannan sai yace da kai kafin in fita daga cikin masallaci zan yace da kai kafin in fita daga cikin masallaci zan sanar da kai wata sura wadda ita ce mafi girman sura a cikin abokan yake sai na kama wuri na zafi manzo Allah yayi abin da zai a masallaci ya manta wanda ke nuna annabi na yin bantuwa sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi zai fita Abu Sa'id ibn al-Mu'alla sai ya bi ita manzo Allah ba ta ce ba za ka sanar da ni wata sura mafi girma a cikin alqur'ani mai girma gashi ina zaman jira za ka fita sai ki kana son ka sani sai yace ita ce suratul fatiha hiya sab'ul masani wal qur'an al azim alladhi utitu ita ce ake kira sab'ul masani da kadan ce wala kada ake zaka sab'ul masani mahallin kamil manzo Allah ce suratul fatiha hiya sab'ul masani kaga nan ba wani tafsiri kuma da zaka ga cewa lalle abin da ake kira samuwar misali ita ce saboda ta kunshi ayoyi guda kuma an ce mata almasani saboda ana yawan maimaita karatun a kullum idan mutum zai sallah farilla kadai banda nafila zai mai ta tafi goma sha bakwai kaga ta zama al-sabaqu al-masani bakwai din da ake makaratu ake yawan maimaita karatu wal qur'an al-azim mun baka al-qur'ani ne a nan gurin min bab al al domin ita kanta asaba al-musani din qur'ani da aka ambaci ta ita kadai kuma sai aka ambaci umumi shine al-qur'ani kuma wanda ya kunce daga gaba dan kar ka dauka suratul fatiha wajen qur'ani dan wani sai ce maka ya al-atafu غير المعطوف عليه wato duk inda al-ma'tuf gal al-ma'tuf alayhi kenan in aka yada kan abu wancan ya nuna wancan daban wannan ba haka bane duka guda ɗaya ne kamar yadda Allah ce da abin nan maza atina musu kitaba wal furqan al kitab da yake al furqan al furqan kuma shine al kitab amma sai aka bambanta su aka yi adabi sai aka daya da lafazi ya ta bambanta duk da cewa ma'ana ɗaya ce to nan ma asba'ul matani suratul fatiha wani bangare ne na alqur'ani alqur'an azim kuma ya kunshi suratul fatiha amma an yi adabin ɗaya akan ɗaya litagayurul alfaz lillahi tagayurul ma'ani dan lafazin sun ta bamban ba wai dan ma'ana ta ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك كركمي تجننك إذا نمك إلى ما متعنا به أزواجا منهم zuwa ga abin da muka jiyar da su daɗi da ke azuwa da dangogin kayayyakin duniya minhum wata waɗanda aka bai mutane kar ka kalli wannan kar wannan ya dame ka ka ga wani da kasaitaccen gidan da baka da shi kasaitaccen mota da baka da ita kasaitaccen shigar da baka da ita mukami da matsayi kar ka rinka kallon wannan a matsayin ka ɗauka kayan hasara sai dai ka kalli waye fi ka da'a dan ka ga ya za ka kika amma ba waye fi ka duniya ba ya za ka kika a duniya duk kan sarki ɗaya za a yi in dai ya hau sauran su dai su babu yadda za a yi da aka ce sai an yi kowa kowa ya zama sarki kaga har duniya ta tashi ba za a zama lafiya ba duk kan kuma gwamna ɗaya za a yi idan sai ya hau sauran sai su jira idan aka ce lokaci guda kowa sai ya zama gwamna to ba za a zama lafiya ba to da haka duk abin da yake haka ɗabi'a sarki amma duk Kano ba za a ce masallaci ɗaya bane duk Kano ba za a ce mai azumi ɗaya bane mai kiyamun lail ɗaya bane ba ibadoji sun yalwace mu mu duka in mun shi kowa da da kansa da dai da dai kwana sa sarka zai ido game da harkar duniya amma zai ido game da harkar addini an gane ku la tamuddanna aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim karka damu alaihim akan su illam yu'minu in ba su imani ba ka daina damuwa dan manzon Allah na damuwa fa la'allaka basi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith waqtan da na haka kuma ka kaskantar da kanka lil mu'minina daga mu'minai abinda ake nufi da waqtan da na haka ai alin danibaka haka ibn kasir ma ce ai alin lahum ka ka tausasa musu jaffanka in an zo ta daman ka kana da taushi in an zo ta hagun kana da taushi ma'ana mai saukin mu'amala mai saukin hali mai kaskantar da kai ai da kana bai da ta wai wasu da na haka kai wannan fasara ce wata ta saba shari'a ta saba dukkan larabcin da Qur'ani suka ce su a larabce sukan ce da na haka suna nufin ka zama mai tawazu ku gane akwai waɗansu jumloli a cikin larabci ba sun kalmomin su zaka gani ka fassara su ba in ka fassara su haka sai su bada mummunan ma'ana manzon Allah ya ce da Mu'az sakinatka ummuka lafazin sakinatka ummuka fassara ta da cikin kalmomin sa kaga wata ma'ana zai ka kyakkyawar ko mummuna idan ku ce sakinatka ummuka ya'ani istaqadatka ummuka ina ma mahaifiyarka ta rasa ka manzon Allah zai wasa hadiyo nan gudu ina ma mahaifiyarka ta wabinka amma sukan ce sakinatka ummuka da mutumin da ya kamata ya fahimci abu amma wasu kuma bata hango shi ba a hausa kamar ka ce mai asha shi ke nan yanzu baka gane wannan ba shi na abinda manzo Allah ke nufi amma ba wai na nufin mahaifiyar su kaiwa ba duk wanda ya fassara shi da haka to ya da ladabi da manzo Allah ke sa ba a fassara kake da irin wannan to irin wannan jumlolin suna nan da yawa a cikin lafi akan ce kuma la abalaka idan mun fassara la abalaka abinda bai yake nufi ba. Allah sa ka yi rashin mahaifinka ina fata an fahimta yanzu wannan mai kenan mummunan addu'a kenan amma larabawa in sun ce la abalaka wato ba ka da kullum ma'ana to haka irin wannan ɗaiɗaikun kalmomi waqtul lahu jana janaha dhulli min ar-rahma waqtul janaha liman tabaka min al duk waɗannan ba a nufin cewa manzon Allah zai yi durkuso kamar yadda malamai suke fassarawa kawai fassara ta ganin dama wanda ba ta da madogara a larabci ko a qur'ani ko a hadisi ko maganar sahabi ko tabi aka kawai fassara ta ganin dama a kasar Hausa wanda ba ta kewaye kasar Hausa ba ba ta wuce nan ba domin da an ce wasu da na haka ya zan so durkuso abin nufi kenan manzon Allah duk inda ya gama da mummune ya durkusa ba su ba su ba a cikin abin da ke nufi tawazu yasa su larabawa din waɗanda aka saukar da qur'ani da yaran su suna da baitoci na waka da suke fassara irin wannan aya ɗaya daga cikin su kita wa anta shahiru bi qabdil janabi wa la takufi rafihi ajdana wa anta shahiru bi qabdil janabi wa la takufi rafihi ajdana ita ake ne ka shahara bi qabdil janabi da kan sauka su suke haka zamu faɗa a Hausa amma shi da larabi ta zai kai ne ka shahara da tawazu wala ta taku fi rafihi ajdala kar ka zanto mai kaushin hali saboda girman kai ma'ana yadda ka shahara din nan da mai kaskantar da kai da tawazu ka dimanci wannan sifa ta kaskantar da kai da tawazu kuma shi ne ubangiji ta Allah ke cewa wa rabbul tafazzal fa bima rahmatin min Allah بنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا علمت فتوكل على الله ان الله سيجيب المتوكل وصدنا حسن للمؤمنين ka wato yi tawazu ga mummunai wato ne kuma dai ake fassara shi da cewa ashiddau al kufari rahamau shine kuma ake fassara shi cewa man yartar da minkum an dinni fa sawfa yati Allah bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin al mu'minina a'izzatin azillatin al mu'minin shine kasab da haka al mu'minin a'izzatin al kafirin jahal al kufari law na bikina wa ghadu alaihim rahamau bainahum shine kasab da haka al mu'minin أتدعو على الكفار شنو وقبضوا عليهم في ina fata ku yadda qur'ani sashi na fasara sai duk wanda bai dauki nan kadar ba sai ya fata wajen fasara jannatin qul inni ana an-nabiyyu كما أنزلنا على المقتدين الذين جعلوا القرآن عزيزا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون التي وقل كتي إني أنا النذير المبين للي نيني النذير من قرقتي المبين من بيّنة قرقتين سأسرلي دعوة أباب قويو أتجي قولون لبيونا أسرلي بكي kama anzalna alal muktasibin kamar yadda muka saukar da wani abin saukarwa alal muktasibina akan al muktasibina fasar su za su nan gaba allazina ja'al alqur'ana yadin wadanda suka mayar da alqur'ani ya zanto yadida kashi kashi ma'ana ajza mutafarrika bangare bangare fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lanas'alannahum ajma'in za mu tambaye su gaba ɗayan su amma kan ya amalu dangane da abin da suka kasance suna aikata to lafazin al-mustasimin malaman tafsiri suna da maganganu guda uku akai fassara ta farko suka ce al-mustasimin masu rantsuwa kama anzalna kamar yadda muka saukar da wani abin saukarwa alal muqtasimina akan waɗanda suke yin rantsuwa su wane ne masu yin rantsuwa anan da aka ce kafaran maka kafaran maka suna lamu kusurfimina wa aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut bala wa'adan alayhi haqqan walakin akthar an-nas la ya'lamun wa aqsamu billahi jahada aymanihim لئن جاءهم نذير da أهدى من عيد الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا suka سكافون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ذاك الله زي كده اولم تقولوا اقسمتم من قبل ما لكم من زواج kaga almukutufi da kafirai ne waɗanda suke rantsuwa kan cewa abin da annabi zuwa kiwa gaskiya bane kaga ai ba karfin hali irin annabi guda bai je su ma su abin da ka faɗa ba gaskiya bane wai har sai sun rantsi da Allah cewa ba gaskiya shine Allah zai tambaye su ran tashin kiyama a kasar takunu akasantum min qablu ma lakum min zawal da ba ku kasance kun rantsa ba cewa a duniya kuna nan dindindin ba za ku gushe ba ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال فترك عليكم to kaga ne da mun fassara al-muqtasimin sune kafiran maka alladina ja'al al-qur'ana idin wanda suka mai da al-qur'ani ya zanto kashi kashi me ake nufi da kashi kashi wadansu daga cikin suka ce al-qur'ani sihiri ne wadansu suka ce al-qur'ani bokanci ne wadansu suka ce al-qur'ani asatirul awwalin kataba wadansu suka ce in hadha illa qawlul bashar an gane ko wadansu suka ce asatirul awwalin kaga sun mai da al-qur'ani mai kashi kashi alladina ta'al qur'ana idin dan lafazin idin anan jam'i na idaha idaha kuma yana nufin juz'un min al-shay al-qit'atu min al-shay shine idaha a ya zama fasara ta biyu waɗanda su al waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da al nan gurin waɗanda suke masu karkasuwa su da karan kansu su da kansu sun karkasu da haka sai suka fassara ayar da yahudu da nasara dan su ne al-muqtasimu da dan saboda sun tarkasu Yahudi sun kasu kashi nawa 71 nasara sun kasu kashi nawa 72 kamar da hadisin musulmi nuna daga muawiya saboda haka al-muqtasimu ne to amma a wannan fasarin ya za ka yi da allazina ja'al al-qur'ana izin wanda suka mayar da al-qur'ana yanzu sun izin kashi kashi shine suka ce waɗanda suka mayar da al-qur'ani ya zanto izin kashi kashi ma'ana amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'd al-akhar sashin da ya dace da san zuciyarsu sai suka yi imani da shi sashin da ya kare da da bai dace da san zuciyarsu ba sai suka yi sai Allah ya fata mun nabi bazal kitabi wa tafsirun bi ba'd wa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawm al-qiyamati la ila ashadil azab Kuma man ta ghafilun am waɗansu malaman suka fassara al-muqtasimina cewa su ne kafaran da suka wuce a da kafin zuwan manzon Allah to anan idan an ce Allah allazina ja'ala al-qur'ana izin sai tola kuma alqur'ani an dauke shi da ma'anar shi ta larabci ba da ma'anar ta islami kun san alqur'ani a ma'anar ta larabci tsantsa yana nufin karatu ko abin karanta ba. idan ka alqur'an kana nufin karatu a larabci ka iya cewa qara'a ya qara'u qira'atan ka iya cewa qara'a ya qara'u qur'anan da alqira'a da alqur'an bi ma'anar wahid ko alquran ya zanto dukkan abin karanta ba, to an a taurati qur'ani ta kama suna ya halatta da gurati qur'ani ta kama suna ya halatta dan ya tabbata cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an korewa wato ainihin annabi Dawud alaihi salam al-Qur'an ya kasance yakan yi umarni a daura wa dokinsa sirdi kafin a ƙara ƙarasa daurawa ya karance wannan Qur'anin da shi ma'ana zabura da Allah ya baki wata na Dawuda zabura kafin a ja daura sirdi ya gama karancewa a cikin wannan hadisi ingantacce sai manzon Allah ya ambaci da gora da sunan Qur'ani saboda lafazin Qur'ani ya tafi dukkan abin karantawa shi yasa ibnu kafir ya kawo shi da cikin fadin Allah ta'ala walau anna qur'anan suyirat bihi al-jibalu aw qutti'at bihi al-ardu aw kullima bihi al-mawta bal lillahi al sai zan Qur'an ana ba na san Qur'anin mu da ya fara daga suratul Fatiha zuwa karshen surutu Nas ba a'a dukkan wani dangin abin karantawa to sai idan dai Allah sanar da wanda suka mayar da abinda aka saukar musu na abin karantawa a zamanin su izin da kashi kashi suka yi imani da wani bangare wani bangare suka yi mai ina ba gufa ina jin su to cikin wace ce za ta dace a fasar ayar ita da farko domin ita ce wadda ba ta bukatar dogon tawili cewa lallai kafaran maka sune suka da da shine Allah kuma al akwai fa'idoji da dama wanda ya kamata a faɗa amma dai ina so wai mu je karshen sura da mu je malam bincike saboda wani lokacin ba mu da واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون التي فضع بما تؤمر كبين أبن دعك أمر تيكا دومين كنا أفضع بالشيء بمعنى الجهر به كنا بين أبو سرني وأعرض عن المشركين ككور دكي دك menene ma'anar a'arza da musulkin wadansu malaman suka ce la tubali bihim har ka damu da dukkan tanadin da za su yi ta yi fa sayakfika humullahu wa huwa samiul alim بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الله لا يهدي القوم الكافرين abinda ake nufi da arzu an alkafiri an an kar ma ka damu da su je su tsara da su Allah zai kare wadanda suka ce a arzu in sun zage ka karkara ba in sun dake ka karkara ki to wannan kenan kafin a saukar da jihadi aka ce a amma bayan an saukar da ayoyin jihadi فإذا انطلق الأشهر الغرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا كل منطق فإن تابوا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله إنا كفيناك المستهزئين masu izgili da kai za mayar da martani a martinka allazina yaj'aluna ma Allah ilahan akhar sune waɗanda suke sanya ma Allah bauta wani tare da Allah فسوف يعلمون da sannu za su san karshen al'amarin karshen sakamako da zai rike su shalafin ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولقد نعلم حقيقة من رجال من أنك يضيق صدرك للي كي ترجنك ناتكه da fushi ko da damuwa bima ya kulu dangane da abin da suke faɗa na su munana magana gare ka su kautata harshe gare ka duk wannan kanka damu ko kuma abin da suke jingina ma Allah madaukakin sarki na da ko mace ko kishiyoyi fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka wa kum min as-sajidin ka kasance cikin masu sujada shi lafazin at-tasbihu ala rabbi yana nufin at-tanzihu tsalkaciyawa kamar da shi kuma alhamdu yana nufin yabon abu to anan gurin a cikin alqur'ani a wurare da dama wanda ba sai mun kawo ayoyin ba galibi duk kun san su akan hada tasbihi da godiya saboda me kan ka'idar da malamai suke cewa at-takhliya thumma tahliya idan an ce at-takhliya wato ainihin kawar da datti thumma tahliya sannan yin ado wai lebar idan ya taso daga lebaranci ko ya taso daga gona idan manomi ya taso daga gona ga kura ga datti a jikinsa da ya zo gida zai ɗauki wankakkun kaya ne ya sa kai tsaye ya fesa turare ko kuma sai ya yi wanka domin idan ya sa sababbin kaya kafin ya yi wanka ba wani bambancin za a jikin sirri ina fata an fahimta to kenan sai ya kawar da dattin jikinsa sannan sai ya mai sai ya ado to matsayin tasbihi shine kawar da datti matsayin hamdala shine mai azuzu domin tasbihi shine kore ma Allah duk abin da bai dace da shi kore masa abin da bai dace da shi ba da dukkan wata siffa da ke nuna kaskanci kamar dingina ma Allah jahilci kaskanci ne sai ka kore masa jahilci dingina masa mantuwa kaskanci ne sai ka kore masa mantuwa barci da gingidi game da shi Allah madaukakin sarki duk kaskanci ne duk sai ka kore masa an fahimta ka shi kaskanci ne duk sai ka kore masa waɗannan bayan ka kore waɗannan sai ka tabbatar masa da kamala ina fata an fahimta to shine kai tasbihi tare da hamdala فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك كبوت تام أبنجدك حتى يأتيك اليقين هل يزوى لوكس اليقين جزوى تشي يقين إنن zance da yake mafi inganci game da yaƙini mutuwa ita ce yaƙini ubangiji ta ala yace ma salaka kun fi sadar qalu lam naku من المصلين ولم نسرد المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى حتى اليقين ma'ana har yanzu a lokacin da yaqini ya zo mana suna nufin mutuwa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga zaid ibn sabit Allah ya kare ta adari yace lokacin da usman ibn maz'un ya tuka manzon Allah ya zo gidan sai ya tarar da matar da ake kira ummul ala ala Allah na shigowa tana furta wata magana da take shaida ga Usman ibn Mas'ud ibn Mas'ud tace me tace shahadati alayka ya Abu Sa'ib laqad akramaka Allah shaidar da nake maka ya kai Abu Sa'ib wato Usman ibn Mas'ud hakika Allah ya karrama ka mutuwan nan shahada ta ka dace da aljanna kaga tana ba da labari bisa ga tabbata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wannan magana da ita daga bakin ta sai ce wa ma yudriki anna Allah akramu me ya ba ki tabbas din cewa Allah ya karrama ki har za ki ba da shaida da cewa wai tabbas ya riga ya rabauta menene ya ba ki wannan garanti din sai ta ce bi abi wa ummi ya rasulullah faman tace ya manzon Allah na sanya iyaye na su zanto fansa a gare ka in ba a karrama irin su Usman ibn Mas'ud ba to wa za a karrama in ta da wanda ayyukan sa da gari gashi sahabi ne cikin kuma manzon Allah take ba da da kawai dan aljanna ne kai tsaye manzon Allah kuma yake taka mata burki cewa tunda ba san gaibu ba za ta yanke lamarin lahira al'amarin na gaibu dan me wani zai yanke wa wani da aljanna daga nan ya halatta ka kyautata zato ga dukkan wani mummuni da alkhairin sa irin da ya sharrinsa ka ce wani ina kyauta ta masa sun dan aljanna ne wannan ya halatta amma tabbas wani dan aljanna ne ba ka da wannan dama sai wanda wahayi ya tabbatar ya halatta yanzu ka ce wallahi abubakar dan aljanna umar ma dan aljanna ne usman ma haka ali bin ma haka wane ne haka wannan duk dasi ya tabbatar kili da mu amma yanzu yanzu nan ka ce wallahi imamu da imamu malik duk yan aljanna ne na yi kariya wace amma ya halatta in ce bisa ga kyakkyawan da waɗannan mutanen yan ne wannan ya amma ba ya tabbatar ba zan to sai ya waɗannan manya-manyan jigajigai irin su malik da ake kira da amirul mu'minin fil hadith to wai kuma duk ba kai wannan ba sai kawai ka zo ka dauko wani mutum na bayan baya ai manzon Allah ce wa ma yudriki anna Allah akramahu wa yadda bi wa ummi ya rasulullah faman ruwa sai manzo Allah ce amma huwa faqad ja'a hulqi wa inni la arju lahu yace amma shi Usman ibn Mas'ud qad ki ne, ki ne ya zo masa me yake nufi da ne a wannan hadisi to na kawo shi dan fassara mana ne an in mun fahimci wannan sai mu ga menene hujjar da daga cikin dubaye da suke kiran ne shi da wuturi ma'ana katin kai wai sukan fassara al-yaqini cewa ma'arifa akwai wata martaba da za ka kai ta ma'arifa idan ka kai wannan martaba ta a qatat anka takali dukkan wajibai sun sauka kan ba da bane kai sallah ba dole bane kai saboda ne yaki ne yanzu kai musuli kun ga wannan ita ce halakar da aka jefa dubban musulmai a da kyakkyawan niyyar suna san Allah da kyakkyawan niyyar suna san manzon Allah amma aka ha'ince su aka zalunce su ga wannan littafin ibnu kasir ne nan fasa ibnu kasir ne ya kawo ayar sai ya kawo wannan hadisi ku ji ma ibnu kasir sai ya ƙara bayani yake cewa wa yastajillu biha ana kafa hujja da wannan aya yusdallu biha ala takhsa'ati ala takhsa'ati man zahaba min al-malahida wajen kuskurantar da dukkan wanda ya tafi cikin al-malahida kafirai cewa ila anna al-murad bil yaqin wa abin da yake yaqin shine al-ma'rifa wato sani idan ka kai cikin arifi da kadira doka ba mata wa sala ahaduhum ila ma'arifa wai cikin su duk wanda ya kai wannan matsayi na ma'arifa saqata anhu takalif inda wai babu wani umarni da hani akan ba cewa an haramta masa giya ko an haramta masa sunan ko tasha ko ka ga yana kan giya kai ne ka gani amma ba giya yake ta ko ka ga yana zina ƙarya ta kanka ƙarya ne idan ka ne ya gani amma ba zane ki ba ku ibn kathir sai ce wa haza kufurun wa dalalun wa jahalun idan Allah in muke wannan ai za a ce bai yi zara amma ta wa haza kufurun wa dalalun wa jahalun sai ta ne fa innal anbiya alaihi musallam yace domin annabawan Allah gaba ɗayan su kanu hum wa ashabuhum su da sahabban sun kasance a'lama an-nas billahi su suka fi kowa sanin Allah wa a'rafahum bi huquqihi su suka fi kowa sanin haƙƙin Allah wa sifatihi da sifofin Allah wa ma yastahiqqu min at-ta'zim da irin abinda da Allah ya cancanta a masa na girmamawa wa kanu ma'a hada tare da haka sai suka kasance a abada su suka fi kowa yawan bauta wa aktsarin nas su suka fi kowa yawan ba taba cewa tun da yau mun samu ma'arifa shikenan mun yi usuli mun daina ibada kai me yasa ka daina kana da wani matsayin da ina wa muwazabatan ala fi'il khairati sun suka fi kowa lizintar ayyuka na alkhairi ila hinil wafati har ya zuwa lokacin da mutuwa ta zo musu sai ibnu kasir yace wa inna mal muradu bil yaqini ha huna abinda ake nufi da yaqini anan gurin al maut saboda ga hadisin mutum na bukhari amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin wa inni la arju lahu khayr haka manzo Allah ya faɗa game da Uthman ibn Mas'ud yadda ta ina fata an fahimta da haka Allah ce wa abu rabbaka hatta ya atiyaka al-yaqin da shi ma asrari ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa karka yadda ka mutu sai kana musulmi to in ka zo mutuwa lokacin ka daina sallah ka daina azumi ka daina zakka ka daina imani dan kai wusuli ka mutu kana ne ai ka mutu kana musulmi saboda haka ya kamata a kiyaye wannan ina fatan masu saurare za su rinka yin hakuri ko da sun zo ɗansu kalmomi waɗanda su sun yi musu nauyi irin ba su saba jin irin wannan bane a tsakani da Allah irin ababen da waɗansu suke tsoron waɗansu a kai na halaka ya kai matuka wanda ya kamata a kawo amma ba manufar shine zagi ko kasu hakan ba manufar shine bayyanar da gaskiya makarunatan bi adillatiha min al-kitabi tana garwaye da dalilan a bayyana da gaskiya tana garwaye da dalilan ta na alqur'ani da hadisi da kuma littattafan magabata kamar da muke karanto wa da abin da muka faɗa zama daidai Allah ya mu lada wannan sai kuskure Allah ya kai fassara wannan aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah na cewa kace da fallar ubangiji da kuma rahamarsa wannan kadai ya sai sa su farin ciki don wannan ya fi alkhairi sama da abin da suke tara an fassara falalar ubangiji da cewa addinin musulunci an kuma fassara rahmatihi cewa shine alqur'ani da Allah ya dan ko da ayata take kafin wannan ta fassara alqur'ani da cewa rahmat ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin kaga rahama alqur'ani fadlu kuma al-islam wannan kowa shine tafsirin Abdullahi dan Abbas kuma ya inganta gare shi cewa ya fassara ayar da haka wannan cewa fi zalika fal yatanafasul mutanafisun in za ka kafa hujja da wannan ayar wajen halaccin yin musabaqa ta alqur'ani musabaqa ta alqur'ani mai girma abin da yake jaiz a karan kanta ita musabaqa da sai wani su yi musabaqa ko ta haddace qur'ani ko ta haddace hadisin manzon Allah ko ta haddace wani bangare na ilimi waɗansu masail na fikihu da manufar susawa matasa san wannan ilimin na alkur'ani din ko hadisi ko kuma ko kuma ilimin da ya tafi boko duk wannan babu laifi ita karan kan da musamman abinda zai iya shiga cikin lalata shine idan ya kasance akwai takuzuwar maza da mata ko idan ya kasance akwai samun gaba mai tsarni tsakanin su yan takara na cikin musabar to wannan sai abu duk hanyar da za a kawar da wannan